amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muni wa Allah godiya cikin sa da amincewarsa da kaddara wasa da ya ƙara kaddara saduwan wannan lokaci mai tarin albarka muni wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukan kusakuranmu Allah ka yafe mana Allah ka bani ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya Allah kuma ka bani ikon binta Allah ka nuna mana karya ka bani ikon guje mata 'yan uwa masu bibiyan mu a wayannan shafuka masu albarka mu ne muku maraba da zuwa kuma da Allah duk wanda ya hau yayi kokarin share saboda alkhairi ya game ya kai wa sauran 'yan uwa Allah kai mana gamdagatar Allah ka sa saƙon ya zamanto alkhairi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gurguje masu bibiyan mu in ba ku manta ba akwai topic ɗin da muka gama in ban manta ba na yi halka guda biyar a ciki topic mai taken abubuwan da muke tuhuma dangane da salatul fatih wanda dukkanin mai neman gaskiya dukkanin wanda ke neman hanyar Allah dukkanin mai neman abin da yake shine na daidai mun kawo bayanai mun karanto abubuwa kuma mun tashi babu wanda ya zo ya bamu amsa guda ɗaya ko ya ƙoƙarin kara ɗaya to daman mu aikin mu kenan kawai mu isar in alaika illa albalag laysa alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lasta alaihim bi musaitir ya samu isarwa ne mun yi kuma namu mun sauke nauyi in ka ci gaba da yi bayan an nuna ma hanya ce mummuna hanya ce ba ta Allah ba ka ci gaba da yi to kai kake da abin da zaka gaya wa Allah <laughs> gobe alkiyama amma fatan mu dai ka ji tsoron Allah ka bari to kamar yadda muka gama wa'ancan halkoki na salatul fatih to haka ga wa'insu halƙoƙi su ma suna zuwa wannan shine na farko abin da ke cikin wannan halkokin kamar yadda kuka ga topic shine tsakanin ibn taimiyya da wa'annan sufaya wannan topic ne da zai amfanar da ɗaliban ilimi ɗaliban ilimi musamman waɗanda suke da ido gurin shiga cikin littattafai na sufaye da kuma littattafai na shekul islam ibn taimiyya musamman su da yawa za ka ji waɗanda ba su nuna a karatu ba ko jahilai cikin ɗariƙa sai su shiga cikin littafin shekul islam ibn taimiyya su karanto wani abu su ce ai ya hana mu shiga cikin littattafansu ya ce sufaye suna da wa'insu alfaz waɗanda suke da rikitarwa in baka zauna da su ba alatta haƙiƙi kaza kaza kaza cewa ya yi mana gargaɗi kan mu shiga cikin littattafansu suna da wani abu wanda mu ba ma fahimta so da yawa kuma in muka tarfa shehunan sai ka ji suna cewa ai irin wannan zancen da shehuwana na ya yi ai ibn taimiya yana da irinsa kaga jahili ya ɗauko yana fassarar gatari ya ɗauko yana canjawa abin kuma da zai ƙawatar da kai shine mu duk littafi da ka ɗauko na ɗaya daga cikin mu, ka janyo ka ce ga wani abu da shehu ya ce ya yi daidai da wannan abin da wannan malami ya faɗi mukan koma ɗauko littafin a idan duniya duniya ce za ta yi shaida mukan sa ma littafin a kan sikirin haka duniya shaida ce mu sa mu ce to gashi kai ne baka gane ba kai ne baka fahimta ba amma duk yanda za mu karatu cikin jawahirin ma'ani ko irin su kashiful ilbas ko irin su addurratul kharida ko irin su al-ifaratul ahmadiyya da dai sauransu ba za ka taɓa ganin ɗan ɗariƙa ya ɗauko littafin da muka ɗauko ba ya buɗo inda muka buɗo ya ja baƙin kamar yadda muka ja ya fassara sannan ya ce mu ne ba mu gane ba ba sa haka sai dai su yi uwa ba su ji ba bayan sun ji su yi uwa ba a karanta littafin ba bayan sun san an karanta to wannan abu da Allah ya mana kenan mu mukan ɗauko littafin in ma malaminmu ne ya kuskure a nan mu tabbatar masa mu gaba in kuma kai ne ka jahilta mu jahiltar da kai mu yi gaba mu fahimtar da al'umma to shi yasa yana da kyau mu yi muƙarana tsakanin zantuka na shekul islam ibn taimiyya da kuma irin zantuka na wa'annan shehuna irin zantuka na kafirci na da kowa Allah da farko kafin na shiga halkar ta farko shine shekul islam ibn taimiyya har shegunan ɗariƙa sun yi imani baya tare da su sun gamsu sun yarda duk zancen da kaji yana yi ai akwai sufaye mutanen kirki ai akwai kaza kaza duk sun yi imani ba da su yake ba sun sarraha haka shehu tijjani ya yi bayani cikin jawahirin ma'ani cikin Muqaddima, kuma zan buɗo na karanto inda ya faɗi yace ibnu taymiyan nan yana mana inkari yace ibnu taymiyan nan yana wa ƴan uwan ma'arifai inkari kuma ƴan uwan su shehu tijjani su ne irin su hallaj irin su ibn al-farid irin su ibn saba'in da dai sauransu su ne ƴan uwan shehu tijjani da shehu tijjani ya sarraha shekul islam ibn taymiya ne masa inkari ga wajen zan karantu wannan shine kofa kisa lokacin da ka ɗauko littafin ibn taimiyya kake cewa ga wani abu da shekul islam ibn taimiyya ya faɗi kake cewa wannan abu ɗaya yake da irin zantukan shehu tijjani kake cewa wannan abu ɗaya yake da irin zantukan shehu ibrahim kake cewa ibn taimiyya na goyon bayan ka to a wannan lokacin kana jahiltar da shehunanka ne cewa su ba su gane ba cewa su ba sa fahimta ibn taimiyyar nan fa yana tare da su amma da yake suna da rauni gurin fahimta kai kafi su karfin fahimta kai ne ka gano su ba su gane ba a gurguje yan uwa kada na ta karatu a ce ba a yi kun san ba na duba comment kun san ba na duba comment eh, ba na duba comment saboda masu zage-zage in kai zagi a comment ya bi iska ba da ni kake ba ni ban ma san kayi ba kuma wallahi ana fahimta da Allah idan ana ji a gaya mun ana ji wala ana fahimta kullum fita ake daga cikin ɗariƙa wallahi ko a yau ma wani ya fita tiktok za ka je a nan ne maza suke haɗuwa in ka cika namiji to sai ka buɗe gida eh, in ka cika namiji sai ka buɗe gida a tiktok ka ringa ɗauko ku duk wanda ya turo request to a sannan ne ka cika namiji amma ɓeran faira ya zazzo ya gudu daga ƙarshe ma suka yi bulokin ɗin mu a gidan in ya zo yana ƙarya muka zo muka tusa shi a gaba sai ya rikice ya zama mahaukaci yanzu nan sai su cakuɗa gidan eh, kuma ana ganewa ga wani nan ma zan sa muku yanzu kafin mu shiga cikin karatun na karanta jawahirul ma'anin ana ji na da Allah idan ana ji a yi bayani da Allah kafin ku yi bayanin tsaya in ɗan sa muku ku gani da Allah. Ɗauko mana, sai ka shaida masa abin da ka shaida mana zai insha Allah ga malam yana abin nan. Malam Muhammad Sani Zale bari sauki ni sai ki ɗauko shi. Eh, aka maka Allah muna neman karuwa a dallo. malama masa zariya kai ma ka auro afuwan idan Allah malama masa zariya ka auro malama masa yawa to ga ga malam dalla malam aliyu bismillah assalamu alaikum malam malam algama da malam alkarori wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh malam da Allah ina roƙonka abuwan limana da Allah ka yafe nan wallahi wallahi duhun duhun rashin sani na wallahi ya sani yau duhun wannan abubuwa daga baya menene malam ali yana mai tabbata ma wannan da tare kai da na bata wace tafiya ta ta sufa Assalamu alaikum. Alaikum. Dakto ya kamata ku kulwa malam dusan ah, sai introduction sai dora. Ah, A ba babbar malam kawai ba, da ma bashi. Eh. To. haka wallahi shi ma yana daga cikin masu zagi in ya ga ina yi yazo zo kwamenti ya zagi a cin mutunci amma da yake saboda Allah yake yi gashi a yau ya gane cewa wa'annan mutanen ba a kan gaskiya suka ɗora shi ba shi yasa na ga 'yan uwa suna ce min ana ji to da haka zan ci gaba na ɗan sa muku ne saboda mai matsaya na ana ji na sa'an nan sai na ci gaba yau yau dinnan nan wallahi yace ya bar tijjaniyar yace sam ya fita yi Allah wadai da irin abin da kuka ringa koya musu wallahi ya ringa bayanin abin da yake faruwa gurin maulidi Allah yace dan mata ake zuwa kaga da haka to in mutum ya zo yayi zagi kila gobe shine zai zama halin sunna dan na yafe muku ni ba wannan bane a gabana matakan ma za ka tsaya ka saurare ni ma ka gama ni kai min tsaya da Allah ko da za zage ni tsaya ka saurara cikin jawahirul ma'ani kamar yadda ne bayani na ce shi karan kansa shehu tijjani ya tabbatar ibnu taimiya baya tare da shi shi karan kansa shehu tijjani ya tabbatar ibnu taimiya ya ne masa inkari ya tabbatar abubuwan da yake faɗi ibnu taimiya bai yadda da su ba shi karan kansa shehu tijjani to kaga yayin da ka ɗauko littafi na shehul islam ibnu taimiya kake cewa abin da shehu tijjani ya faɗi daidai yake da abin da ibn taimiyya ya faɗi cikin littafin da kake karantowa daidai yake da irin abubuwan da shehu ibrahim ya faɗi cikin littafin da kake karantowa to a wannan lokaci baka sani ba jahiltar da shehunanka kake yi cewa su ɗin suna da raunin fahimta sun jahilci cewa ibn taimiyya baya tare da su har suka fito suka faɗi ashe yana tare da su ba sa ganewa kai ne ka su ganewa ba su sani ba kai ne ka sani kaga a lokacin ku a ce ɗan ɗariƙa yana jahiltar da shegunansa to kaga ai ƙarshen duniyan ɗariƙa ya zo eh, matuƙar ɗan ɗariƙa zai ringa jahiltar da su shehu tijjani yana ba su gane ba ibn taimiyyan nan fa yana tare da ku ku ne ba ku gane ba ni ne na gane kaga ai ƙarshen duniya ya zo na ɗariƙa kamar yadda na ce shi shehu tijjani ya sarraha gashi cikin jawahirul ma'ani ya sarra'a cewa shekul islam ibn taimiya baya tare da shi daga inda ya fara magana cikin juz'i na ɗaya a cikin muƙaddima in ka duba daga shafi na goma sha biyu jawahirul ma'ani wanda yake da kitabun rima a ƙarshe ba a hamishi ba gashi nan inda shehu tijjani ya kawo wata magana ta abul hassan ashazili yake cewa qala shehu abul hasan ash radiyallahu anhu wa qad ta'ala hadhihi ta'ifata sharifata yace lalle hakika Allah ya jarrabi waɗannan tawaga mai girma ko maɗaukakiya, bil khalqi da wa'ansu halittu Allah ya jarrabe su yace khususan bi ahlil jidali yace musamman ma da ma'abuta jayayya Allah ya jarrabu sufaye da waɗansu mutane wata tawaga musamman ma ma'abuta jayayya sai ce faƙalla an ta ji da minhum ahadan ya ce zai yi wahala ka samu ɗaya daga cikin waɗannan ma'abuta jayayyar Allahu sadarahu Allah ya faɗaɗa ƙirjinsa ya yalwata ƙirjinsa da wuya ka samu ɗaya daga cikinsu wanda Allah ya ya faɗaɗa ƙirjinsa littasdiƙi bi waliyin mu'ayyanin ga gazgatawa ga wani walihi sananne da wuya ka samu a cikin ma'abuta jayayyan nan yace bal ya kulu laka bari dai zai ringa ce maka na'am eh alama anna lillahi ta'ala awliya'a wa asfiya'a mawjudina zai ringa ce ma eh mun yadda mun sani cewa Allah yana da waliyai Allah yana da tsarkaka wanda ya tsarkake zaɓaɓɓu Allah yana da wa'insu bayi mun sani waliyan Allah kuma suna nan saman ne sai ya ce ma walakin ainahum sai wannan mai ja ya ce ma sai dai ina suke to kaga daga nan daga nan wato ga waɗanda suke zuwa su ce ai yadda da waliyai ba to shehu tijjani yana tabbatarwa ta yanda ya kawo wannan magana ta abul hassan ashazili suna tabbatarwa mu ma mun yi imani da waliyan don gashi sun ce za mu ce na'am na'alamu anna lillahi ta'ala auliya'a wa asfiya'a maujudina sun ce mu ɗin masu jayayya din, za mu ringa cewa eh mun san Allah yana da waliyai mun san Allah yana da tsarkaka bayi kuma akwai su to kaga ta nan in ka ji mutum ya zo ya ce ma ai suna inkarin waliye ka ce jahili ne dan shewunansa ma sun tabbatar ba ma inkarin waliyai gashi wannan wato da harshen mu suke magana wai sai mu ce walakin sai dai cewa hum suna ina su waliyan eh mun san akwai su amma suna ina sai ya ce fala nazkuru lahu ahadan ya ce ba za mu ambata masa wani walihi guda ɗaya ba illa wa ya hudu ya dufa'uhu face ya fara ingije shi ya fara tura wannan waliyin ya fara hankaɗe shi daga cikin waliyai wa ya ruddu khususiyat Allah ta'ala anhu sannan kuma ya ringa komar da khususiyar Allah ga wannan waliyin in waliyin nan ya ce Allah ya bashi shine cikamakin waliyai daga shi shine kankat babu wani wanda ya kai matsayinsa shine cikamakin waliyai ba wanda ya kai matsayinsa shi ya fi kowa shine kutubul shine kutubul aqtabi kamar yadda shehu tijjani yake faɗi suka ce baitin ma ba shi ya fare ba wani baiti wanda yake cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida على الدرة البيضاء كان اجتماعنا وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة وعاينت إسرافيل واللوح والرداء وشاعدت أنوار الجلال بنظرتي وشاعدت ما فوق السماوات كلها كذا العرش والكرسي في طي في طي قبضتي وكل بلاد الله ملكي حقيقة ألا أقطابها من تحت حكمي وطاعتي أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة ala sa'iril aqta bi qawli wa hurmati sannan tawassal bina fi kulli hawlin wa shiddatin aghisuka fil ashiya'i da'aran bi himmati ana li muridi hafizun ma yakhafuhu wa ahrisuhu min kulli sharrin wa fitnatin muridi idza ma kana sharqan wa magriban agisu idza ma sara fi ayi baldatin to ma'alli shari yace ana qutubu aqtabil wujudi haqiqatan shine qutubun qutubai a haƙiƙa yace shine kutubun kutubai ya fi kowa shehu tijjani kenan to kaga sai a nan suke faɗi cewa in ka ce ga wani abu da Allah yake ɓanci wannan waliyan ka ambata masa wani wali suka ce waya ruddu khususiyat Allah ta'ala anhu sai ka ga mai shi mu din kenan ma'abuta jayayya sai mu ringa ture khususiyar Allah ga shi wannan waliyin abin da ya ce Allah ya bashi ya ga manzon Allah ya qazatal lama naman mu ce ba mu yadda ba sai mu ringa turewa sai ya ce wa yutliqul lisana bil ihtijaji sannan kuma ya ringa sakin harshe ta hanyar kafa wujja ala kaunihi ghaira waliyin lillahi ta'ala akan cewa ai wannan ba walihi bane wai sai mu ringa kawo wujja akan cewa wannan ba walihi bane sai ya ce wa gaba anhu kuma ya ɓuya gabarinsa shi mai jayayyan nan annal waliya lalle walihi la ya'rifu sifatihi ai babu wanda yasan siffofinsa illal auliya'u sai dai waliyai wato wai shi walihi ba wanda yasan siffofinsa sai waliyai kaji fa walihi ba wanda yasan san siffarsa sai walihi sai ce famin aina li ghairil wali ina wanda yake ba walihi ba yake da dama an yanfiyal wilayata an insanin yake da dama ya kore walikantaka ga barin wani mutum ma za ka illa mahadu ta'assubin wai wannan ba komai ba ne face tsantsar ta'assubanci dishewu tijani ne ya kawo zancen abul hassan ashazili cikin jawahir ma'ani yake wannan bayanin sai yake cewa kama nara ya ce kamar yadda muke gani fi zamani na haza cikin zamaninmu wannan ga mahallin shahid min inkari ibn ta ta'alaina na daga inkarin ibn taimiyya gare mu shehu tijani ne ya kawo wannan maganar kama ra kamar yadda muke gani fi zamani na haza cikin zamaninmu wannan min inkari ibn ta alaina, na daga inkarin ibn taimiyya gare mu ba mu kaɗai ba wa'ala ikhwanina min al'arifina na. sa'annan na inkarin ibn taimiya ga 'yan uwan ma'arufai to kaga shehu tijjani ya tabbatar da cewa shekul islam ibn taimiya ya nemi su inkari ya nemi 'yan uwansu inkari to da ka kai in ka ɗauko wani littafi kake so ka makale ka ce ai ibn taimiya gashi yana faɗin irin zantukan da shewunanku suke faɗi to kamar ka ce shewunanku ba su gane ba ne suna da ƙarancin fahimta da ƙarancin ilimi akwai nau'i na jahilci tattare da su ibn taimiyyan nan ba inkari yake musu ba suka ce ya musu kaga kai yanzu kafi su sani sai ya ci gaba da bayani ya ce fahadar ya akhi ya fahadar ya ka kiyaya ya akhi ya ɗan uwana mimman kana haza wasfuhu ka kiyayi wanda hakan ya kasance siffarsa wannan ya kasance siffarsa irin ta ibnu taymiya yace ka kiyaye shi ahir shau tijani yana bayani ahir ka kiyayi wanda ya kasance yana da siffa irin ta shekul islam ibn taimiyya ya ce wa firra min mujalasatihi firaraka min sab'i darri ya ce wa firra min mujalasatihi ya ka guje wa zama da shi firaraka mina sab'i darri yace irin gudun da kake yi in kaga zaki yace in kaga zaki irin yanda zaka guje to ka guje wa irin su shekul islam ibn taimiyya to kaga daidai nan me zai nuna ma zai nuna ma cewa dukkanin wanda ka ji ya zo yana tabbatar da kasancewa shekul islam ibn taimiyya cewa ai yana tare da su a wannan sufancin to za ka san cewa a wannan lokaci yana jahiltar da irin su shehu tijjani wanda suke wannan bayanin sannan abu na biyu da zan ƙara ɗan faɗaɗa muku akwai cikin alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan da shekul islam ibn taimiyya ya yi irin wannan maganar dangane da irin waɗanda yake wa inkari yake cewa fa inna bin arabi wa amsalahu wa in da'aw annahum min as-sufiyyati fahum min sufiyyati al-malahidati falasifati laysu min sufiyyati ahli al-ilmi fadlan an ay yakunu min mashayikh ahli al-kitab was-sunnah yace lallai "Ibin arabi da ire-irensa yace "ko da sun yi da'awa suna daga cikin sufaye ce to suna daga cikin sufaye mulhidai yace 'yan falsafa wanda suka ɓata manzon Allah addini yace ba su daga cikin sufaye ma'abuta ilimi wanda shi ibn arabi din in ka duba cikin kashifin Ilbasa an faidatul khatim abul abbasi cikin faslun fi anna qawl al muridi al fani fi al sukri wa ghaibati ra'aytu Allah wa ma ra'aytu illa Allah yace yace fasali cikin fadin muridi wanda ya fana'i ya kare a Allah cikin halin bayansa da ghaibarsa ya buya a zatin Allah zai ce ra'aitullaha Allah zai ce na ga Allah wa ma ra'aitu illa Allah yace ai ban ga kowa ba fa sai Allah Shehu Ibrahim yace wa na'awi zalika da makamancin aka kaji wanda ya fana'i yana faɗi eh wanda yake cikin halin maye Shehu Ibrahim yace fala yanbaghi an yunkirahu man la ma'rifata lahu yace baya kamata wanda ba shi da ma'arifa wai ya masa inkari wallahi kace ga Allah sai mun ma inkari wallahi kace kai Allah ne sai mun ma inkari to da yazo cikin wannan fasali wanda zai yi istishhari da zantansa shine wanda ibn taymiya ke cewa fa inna bin arabi wa amsalahu wa in da'aw annahum min as-sufiyati fahum min sufiyati al-mala'idati al-falasifa laysu min sufiyati ahli al-ilmi fadlan an ay yakunu min mashayikh ahli al-kitabi was-sunnah yace ire-iren su ba su daga cikin sufaye umma suna daga ciki to suna daga cikin mulhidai to wanda shehu ibrahim zai fara istishhadi da zancensa cikin wannan fasali shine wancan ibn arabi dan bayan ya kawo fasalin fi annan qaulal muridi alfani fi al sukri wa ghaibati ra'aytu allah sai ce qala shaykh al akbar wal kibrit al ahmar muhyiddin ibn arabi al hatimi fil futuhat al makkiyya fil bab kaza kaza har dai karshe to kaga sai yace masa qala shaykh al akbar shi yasa inda suka ce a shaykh al akbar al mutabadiru ila dhihn ibn arabi ne wanda ibn taimiyya ya ce yana daga cikin mulhidai to kaga yanzu da wancan karatu da na ɗauko cikin jawahirul ma'ani cewa kama nara fi zamanina hadha min inkar ibn taimiyya ta'alaina wa ala ikhwanina min al'arifina fahadhar ya akhi mimman kana adha wasfuhu wa firra min mujalasatihi firaraka min as-sab'i da kuma wannan cewa fa inna bin arabi din nan kaza kaza da kuma yanda shehu ibrahim ya masa kirari to daga nan zaka fahimci cewa tabbas ibn taimiyya duk zantukan da yake yi in ma na bada uzuri ne ga wa'insu sufaye to ba irin su shehu ibrahim ba da su shehu tijjani sai dai kai ne baka fahimta ba shi shehu tijjani ya gane zancen ya gane ibn taimiyya ya musu inkari haka shehu ibrahim ya gane ibn taimiyya ya musu inkari wannan kofa ta farko kenan to wannan mun faɗi sun faɗi sun tabbatar yani musu inkari mu ma mun tabbatar yani musu inkari to yanda larabawa suke cewa bil misali yattadihu al maqal afwan bil misali al maqal da misali ne abin da aka faɗi sai ya fito fili to yanzu za mu buga misali an gane fatilkal amsal nadribu halin nas kamar yadda Allah yake yi yake faɗi cewa nan misalan ana saba su ne ga mutane an gane saboda mutane su hankalta su gane to haka bil misali yattadihul maqal an gane da misali ne abin da aka faɗi yake fitowa fili mu koma mu buga misali mu ɗauko maganar shekul islam ibn taimiyya cikin majmu'ul fatawa gata in ka duba <coughs> cikin majmu'ul fatawa cikin majmu'ul fatawa ta shekul islam ibn taimiyya kafin in ɗauko majmu'ul fatawa akwai wannan littafin ya kamata in karanta shi da farko akwai wannan littafin ya kamata na karanta shi da farko kafin in karanto majmu'ul fatawa a cikin wannan littafin na shekul islam ibn taimiyya an gane amradul qulub wa shifa'uha in ka duba cikin juz'i na ɗaya an gane shafi na 63 shafi na 63 shafi na 63 ga abin da Sheikhul Islam Ibn Taimiya ke cewa yana magana akan al-ittihadul mutlaq an gane yana magana akan al-ittihadul mutlaq shine Allah ya haɗe da halitta duka ya haɗe da halitta kaka ko ina ya haɗe ga halitta wanda wannan aƙida ne na su shehu tijjani turi zo yake bayani akan wannan al-ittihadul mutlaq din sai yake cewa wa huwa qawlu ahli wahdatil wujudi yace wannan magana ce ta ta ma'abuta aqida komai Allah yace fa huwa qawlu ahli wahdatil wujudi yace wannan magana ne na ma'abota aqida komai Allah shine wahdatul wujudi an gane yace allazina yaz'umuna wa'annan wanda suke rayawa anna wujudal makhluqi cewa samuwar abin halitta huwa ainu wujudil khaliqi shine ainihin samuwar Allah an gane wato da Allah da bawa duk ɗaya ne su bayin an samu su ne daga cikin zatin Allah suka fito saboda ai bayin daga cikin zatin manzan Allah suka fito yadda suke faɗi shi kuma manzon Allah daga cikin zatin Allah ya fito inna Allah ta'ala qabada qabdatan min nuri fa qala al-hakuni muhammadan da Allah zai halicci annabi Muhammad sai ya bantaro daga cikin haskensa an gane sai yace kasance annabi Muhammad sai wai manzon Allah ya kasance to yake faɗin cewa waɗanda suke da aƙida kowa Allah ɗin nan waɗanda suke rayawa cewa anna wujudal makhluqi huwa ainu wujudal khaliqi cewa lallai samuwar abin halitta shine samuwar Allah yace fa'ada ta'atilul lisani'i ibnu taymiya yace wannan musanta samuwar Allah ne an gane saboda an ce Allah din ya haɗe wannan musal bayan kuma daban-daban ne yace wa juhudun lahu kuma wannan jayayya ne da samuwar Allah yace wa huwa jami'un li kulli shirkin yace wannan magana ta wahdatul wujudi ta tattaro dukkanin wani shirka yace fa huwa jami'un li kulli shirkin wannan magana ta wahadatul wujudi din cewa wujudul khaliqi shine ainu wujudul makhluqi ko wujudul makhluqi shine ainu wujudul ya yace wannan magana ki cewa wannan magana ta tattaro dukkanin wani shirka dukkanin wata shirka tana cikin wannan magana haka shekul islam ibn taimiyya ya faɗi a cikin amradul qulub wanda na faɗi feji yanda yake magana dangane da masu aƙidar wahadatul wujudi to mu koma ka ji bayanin wahadatul wujudi ɗin cikin jawahirul ma'ani kaga ibn taimiyya ya faɗi cewa masu wahadatul wujudi aqidarsu ta'atilun ne lissani'i wato musanta Allah ne wa juhudun lahu jayayya ne wa samuwar Allah yace wa huwa jami'un li kulli shirkin masu wahadatul wujud sun tattaro dukkanin wata shirka to mu koma mu ji wahadatul wujud cikin jawahirul ma'ani yanzu Shauta jana har ta yake shautu jana har sharyin wahadatul wujud yake da Allah ku bari mu buɗo wajen har sharhin ta yake wala bayanin ta yake yake sharhi kuma in na karanto muku za ku tabbatar da ita gashi anan cikin jawahirul ma'ani afwan gashi anan cikin jawahirul ma'ani wanda ke da kitabun rima a can a ƙarshe in ka duba cikin juz'i na biyu shafi na 162 za ka ji abin da yake cewa yace wa min kalamihi radiyallahu anhu yana da daga cikin zancen shehu tijjani fi idahi wahadatul wujudi cikin bayanin wahadatul wujudi ko cikin faɗaɗa zance na wahadatul wujudi wa bayani ha ala madhhabil qaumi da kuma bayanin ita wahadatul wujudi akan mazhaba na sufaye yace radiyallahu anhum shi ya faɗi yace wa ibtali ma qala ahluz zahiri yace da kuma ɓata abin da malaman shari'a suke faɗi min ihalatil wahadati na rashin yoyuwar komai ya zama Allah sai ya ce wa butlani ma alzamuhu liman qala biha da kuma ɓata abin da suka lazimta su malaman shari'a su ne zahir da kuma ɓata abin da suka lazimta ga wanda ya ce akwai wahadatul wujudi yace qala radiyallahu anhu shehu tijjani ya faɗi yace bayanu hamin haini. bayanin wahadatul wujudi yace daga fuskoki guda biyu ne tsaya ka ji sarai yace alwajhul awwal yace fuska ta farko anna la'alamal kabira yace lallai wannan halittan nan babba mai girma da kaza da kaza da kaza da kaza babbar halittan nan yace kazatil insani fit tamsili kamar zatin mutum ne in zaka kamanta e, anna la'alamal kabira lallai halittan nan duk abin da ba Allah ba lallai halittan nan mai girma sai ce ka zatil insani fitan tamsili kamar zatin mutum ne an gane a kamantawa ko ka ce a misaltawa sai yake cewa fa'in naka iza nazarta ilaiha ya ce lallai kai in kai duba zuwa ga halittan nan duka yace wajadtaha muttahidatan zaka same ta a dunkule take a hada take sai ce ma akhtilafi ma tarakkabat minu fi surati wal khasiyya yace tare da bambantar ko sassaɓawar abin da ita halittar ta haifi daga gare shi za ka ga kare ya haifi kare ni, an gane cikin sura da kuma hasiya nata an gane hakikaninta in ka duba za ka ga wannan kare ne sai ya haifi kare Shi ne ma akhtilafi ma ta rakka batminu. wannan tsiro ne bishiya ne sai aka samu bishiya kaga daga bishiya ai ya tsiro wancan mutum ne sai ya haifi mutum Shi ne ma akhtilafi ma rakka minu fi suratu wal khasiyya tare da cewa za ka ga inda suka wato fuffuto za ka ga daban-daban ne amma sai ya ce wajen ta hamu muttahidatan za ka same ta a dunkule take duk da cewa wancan ya fito daga wancan ne wancan ya fito daga wancan ne wancan bangaren dabbobi ne wancan bangaren kaza ne wancan bangaren aljanu ne wancan bangaren mala'iku ne shine ma akhtilafi ma tarakkabat minhu fi da khasiyya sai ce min sha'arin daman ya ce ka zatul insani fit tamsili ya ce kamar zatin mutum ne kaga zatin mutum in ka tattara akwai min sha'arin ya ce akwai gashi wa jildin kaga akwai fata wa lahamin wa azumin, wa asbin wa mukhin ya ce kaga zatin mutum in ka duba za ka ga akwai kashi akwai tsoka akwai gashi akwai ɓargo haka duk za ka gani ya ce kaga halittar nan da ka ganta daban-daban kamar zatin mutum ne amma an ka tattara ta za ka same ta a dunkule sai ce kaga ai mutum yana da gashi yana da kashi yana da bargo yana da nama sai ce waka zalika hakan nan waka zalika ya ce waka zalika akan nan اختلاف جوارحه وطبائعه يتي التي ركبت فيه وبها قيام بنيانه yace hakan nan in ka tattara gaɓoɓin mutum da kuma ɗabi'o'insa wanda za ka ɗabi'o'in da suka tattaru a jikin shi wannan mutumin da kuma gaɓoɓin nan hannu ne nan kaza ne nan kaza ne sai ya ce wa biha da wa'annan abubuwan ne ƙiyamu bunyanihi ginin mutum ke tsayuwa mutum yake zama cikakke gininsa ya tsayi da wayannan abubuwan ne in ka tattara sai ce fa'iza fahimta haza in ka fahimci wannan ya ce za'ara laka butulanu ma alzamuhu min nafil wahdati ya ce to wato ɓata abin da suka lazimta na kore wahadatul wujudi cewa ai duk halitta ɗaya ce da Allah da kuma bayi duk ɗaya ne wato zai kori zuwa gare ka sai ya ci gaba da bayani ya ce ga dalilinsu sukan ce a'a halittun nan da ka gani dubba ɗaya ba ne saboda me cewa listin zami ta sawi sharifi wal wadi'i saboda su wanda suka ce a'a suka ce ai komai ba ɗaya ba ne me yasa suka ce aka saboda in ka ce komai ɗaya ne to kaga zai lazimta a ce da maɗaukaki da ƙasƙantacce sun zama ɗaya shine listilzami tasawi sharifi wal wadi'i su wanda suke ahalu zahir ɗin kenan sun faɗa haka ne bu zai yi a ce komai ɗaya bane saboda ai zai lazimta daidaituwan maɗaukaki da makaskanci sannan kuma mutana fiye ne waddid daini zai kuma yi ai a ce kishiyoyi sun tattari a waje ɗaya an gane zai yi a ce ai kishiyoyin juna da wuta da ruwa a ce sun tattari a waje ɗaya kenan kaga haka ai ba zai yiwu ba sai yake cewa ila akhiri ma qaluhu kaji ila akhiri ma qalu yace zuwa ƙarshen abin da suka faɗi su a halin zahir sun ce a babu wani wahadatul wujudi saboda in ka ce komai ɗaya ne to ai kenan da maɗaukaki da annabi da fasiki to ai zai zaman to ɗaya kenan kaga ba zai yiwu ba su wato ahlus zahir ɗin kenan ma su malaman shari'a da shaidan da mala'ika ai zai zama ɗaya kenan da walihi da wani walihi ai zai zama ɗaya kenan to dan me za a ce wahadatul wujudi shehu tijani yana bayanin abin da su ahlus zahir suke faɗi yasa suka kore wahadatul wujudi din sai ke cewa ila akhiri ma qaluhu zuwa karshen abin da suka faɗi yace kulna sai muka ce musu musu shehu tijjani mu yan hakika mu yan wahdatul wujudi kulna sai muka ce la yalzamu ma zakarahu huna sai yace ba lallai bane abin da aka ambace a nan ya zama dole an gane la yalzamu ma zakarahu huna yace abin da ya ambata a nan na abin da suke faɗi yace ba dole ba ne hakan ya faru sai yake cewa li'annahu wa in kana al-khawasu mutaba'idatan fal aslul jami'u laha zatun wahida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi ya fito abin yake cewa li'annahu yace saboda cewa wa in kana al-khawasu yace idan cewa keɓantattun Allah irin su annabawa waliyai sun kasance mutaba'idatan wato sun yi nesa da juna gurin matsayi kenan annabi matsayinsa daban wali ai ba irin da yake da fasiki ba sai ce to ai fal aslul jami'u laha zatun wahida ta an zo wajen yace fal aslu ai asalin za ka duba aljami'u laha wanda ya tattara halitta duka ya ce zatun wahidatun zati ne guda ɗaya shine zatin Allah tanan duka aka samu halittun nan kakaf kaga wahadatul wujudi ya fito ko fal asl al jami'u laha zatun wahida yace to ai in ka ce akwai kare akwai doki akwai mutum akwai aljan ka ce akwai annabi ka ce akwai walihi akwai fasiki akwai kaza akwai kaza to ai fal aslul jami'u laha zatun wahida to ai duk halittun nan da ka gani da kare da doki da alade da mutum da mala'ika da annabi to fal aslul jami'u laha asalin da ya tattara wa'annan halittu duka zatun wahida zati ne guda ɗaya sai ya ce ka zatin insani sawa'an bi sawa'in kaji sai ce kamar zatin mutum daidai wa daida wato nan in ka tattara gaba ɗaya ai halittun sun fito ne ai daga Allah in ka tattara su duk da cewa akwai mutum akwai dabba an gane akwai mala'ika akwai aljan daga cikin ma mutanen akwai annabawa wanda suke masu daraja akwai waliyai waɗanda suke masu daraja to amma in ka tattara su gaba ɗaya fal asulul jami'u laha zatul wahida to in ka tattara su gaba ɗaya zati guda ɗaya ne ya tattara su shine zatin Allah sai ce ka zatin insani sawa'an bi sawa'in kamar zatin mutum daidai wa daida saboda ai duk halittun nan daga Allah suka fito ai asali manzon Allah Allah ya fara halitta daga ina daga cikin haskensa ta hasken manzan Allah ne duk aka halicci kowa da komai yanda suke faɗi shine ne aslul jami'u hazatun wahida ɗin to kaga wannan wajahi na farko kenan da Shehu Tijjani ya faɗi gurin bayanin wahadatul wujudi sai ya ci gaba da bayani ce alwaju sani fuska na biyu Ya yace ittihadu zatil alami yace ittihadu zatil alami haɗuwar zatin halittu duka fi ha cikin kasancewarta makhluqan kullahu dukkanin halittar a bar halitta ne lil khaliqil wahid ga mahalicci guda ne in ka tattara duk halittar nan da kare da doki da alade da mala'ika da aljan da mutum cikin ma'a mutanen da annabawa in ka tattara halittar gaba ɗaya ai Allah ne guda ɗaya ya halicce ta shine ittihadu zatil alami haɗuwar zatin halittu duka fi kaunihi cikin kasancewarsa makhluqan abin halitta ne kullahu dukkaninsa lil khaliqil wahid subhanahu wa ta'ala ga mahalicci guda ɗaya shine subhanahu wa ta'ala sannan kuma yace wa asarun li asma'ihi yace fala yakhruju fardun min afradil alami an hadal hukum yace zaka ga duk gaba ɗayan halittun babu wani guda ɗaya daga cikin ɗaiɗaiku da yake fita daga cikin wannan hukuncin kowa Allah ne ya halicce shi in gane kowa asar ne na sunayen Allah shi yasa zaka ga 'yan aƙidar kowa Allah suna yi wa halitta wani irin kallo ko su ce su ne mata kallon siffar Allah mutum wai siffa ne na Allah mutum siffa ne na asa asar ne na sunayen Allah ko kuma siffa ne na zatin Allah ko na Allah subhanahu Wata'ala. sai ce to fala ya khuruju fardun babu wani fard wani ɗaya da yake fita min afradil alami daga ɗaiɗaiku na halittu duka an hadal hukumi ga barin wannan hukuncin kowa Allah ne ya halicce shi sai ce wa in ikhtalafat anwa'uhu ko da a ce nau'o'in mutum ko nau'o'in halittar ya sassaba wannan yana cikin nau'i kaza nau'i na mutane wannan yana cikin nau'i ko jinsi na mala'iku wannan yana cikin nau'i ko kuma jinsi na aljanu wannan yana cikin nau'i na dabbobi a na wannan na tsirrai wannan yana shine wa in ikhtalafat anwa'u duk in ka tattara dai halittar Allah ne ko da a ce ma nau'o'in su sun sassaba sai ya kaga to zai ƙara tabbatar da aqidar wahdatul wujudi yace wa in ikhtalafat anwa'u sai ce fal aslu ladhi baraza minhu wahid yace fal aslu ai asalin tushen allazi baraza minhu wanda halitta ya bayyana daga gare shi kaga minhu daga gare shi yace wahidin ai guda ɗaya ne duk da ka tattara akwai nau'i nau'i amma fal aslu allazi baraza minhu wahidun ai asalin da wannan halitta ya bayyana daga shi yace guda ɗaya ne shine zatin Allah duk da ka tattara eh akwai kaza akwai kaza akwai halittun ruwa akwai na waje akwai mala'iku akwai kaza ka duk dai in ka tattara to fal aslul ladhi baraza minhu wahidun ai asalin nan da halittar ta bayyana daga shi minhu daga shi wa'idin guda ɗaya ne an gane sai ya ce fa bi nazari yace da wannan duban ne in ka duba yace. huwa mutasawin yalzamu ittihaduhu sai ce wa in ikhtalafat ajza'uhu yace kama zukira fi zatil insani har dai zuwa ƙarshe to kaga daga nan shehu tijjani ya haska mana wa'yansu nukutoɗi guda biyu yadda za ka gane abin da suke nufi da wahadatul wujudi inda yake cewa nan fal asul alladhi baraza minhu wahidun ai asalin da halitta ya bayyana daga shi guda ɗaya ne shine zatin Allah a da su saboda ai daga zatin Allah aka halicci manzan Allah in ji su daga manzan Allah ne kuma aka halicci sauran dukkanin halittu to kaga fal asul alladhi baraza minhu wahidun sa'annan a can a wajahi na farko inda ya ƙara gaya mana yake cewa fal asul jami'u laha zatun wahida yace fal aslu shi ai asalin asalin aljami'u laha wanda ya tattaro ta ita halittar gaba daya yace zatun wahidatun zati ne guda ɗaya shine zatin Allah to kaga shi yasa abin nufi da kenan komai Allah ai dama in suka ce komai Allah kada fa ka ɗauka suna nufin cewa ai yanzu suna kallon asali ne shine ai haƙiƙa asali suke kallo shine ai haƙiƙa amma yanzu nan sun san alkanawi ne amma a haƙiƙa Allah ne in ka koma can asalinsa kenan haka suke faɗi sun san wannan waya ce sun san wannan bayro ne amma in ka kalli asalinsa daga ina ya fito tunda ai halitta ne shi ma daga ina to asali ya fito sai su ce ma ai daga manzan Allah duk halitta ka kam? da wacce ka sani sai su ce to ai shi kuma manzan Allah daga Allah shine fal asul jami'u la hazatun wahida duk abin da ya tattaro halitta gaba ɗaya zati ne ɗaya shine nan kuma ya ƙara cewa fal asul ladhi baraza minhu wahidun ai asalin da halitta ta bayyana daga shi guda ɗaya ne shine zatin Allah kaga wannan wahadatul wujudi kenan haka a cikin jawahirul ma'ani akwai inda shehu tijjani ya ce huwa sallallahu alaihi wa sallama al-aslu wal kaunu far'un anhu yace huwa sallallahu alaihi wa sallama yace shi manzo sallama al-aslu shine asali yace wal kaunu far'un anhu halitta kuma da ka gani reshe ne daga manzon Allah reshe ne daga manzon Allah akwai inda shehu tijjani wannan bayanin to kaga wannan shine hakikanin wahadatul wujudi to wannan wahadatul wujudi din suka ce ba a komawa zuwa ga ainihin wahadatul wujudi din nan sai a yanayin fana'i sai a yanayin fana'i ake komawa shine nan shehu ibrahim cikin firiya eh, da tafsir afwan cikin firiya tafsir gashi in ka duba cikin a mujalladi na hudu ne Eh, a mujalladi na hudu ne yana maganan maratibin zikiri yace kai akwai in ka ci gaba da zikiri ka ci gaba da zikiri yace da zikirin da kake da kai da kake zikirin da allan da kake wa zikirin sai ku zama ɗaya gashi a wajen eh, gashi ku ga wajen ina jin shafi na ɗari uku ne ɗari uku afuwan da Allah ɗari uku da tamanin eh, cikin firiya da tafsir ne na shehu gashi in ka duba cikin shafi na ɗari uku da tamanin a mujalladi na hudu yana magana maratibin zikiri daga can sai yake cewa wa adana maratibin zikiri zikirin lisani fa idan stamarra ala zikiri bil lisani wasala ila zikiri ma'a tafakkur bil qalbi yace wa idza istamarra ala zalika wasala ila dhikri ma'a ghaibati amma siwahu ce wa idza istamarra ala zalika wasala ila halatin yakunu adh zikiru wa zakiru wal-madhkuru wahidan ce wa idza istamarra in ya ci gaba ya shuɗe. ala zalika akan hakan yana zikirin yana yin zikirin sai yace wasala zai kai ila halatin zuwa wani hali wani yanayi yace ya kunu zikiru zikirin zai kasance wa zakiru da wanda yake zikirin wal mazkuru da wanda ake ambata shine Allah wahidan sai su zamanto abu daya sai su zamanto abu daya yanayin fana kaga an koma asali an koma asali kenan kowa ya koma asalinsa shine zatin Allah kenan yanzu komai ya zama Allah shine kuma cikin littafin jawahirin rasa'il ina ganin in dai ban manta ba cikin littafin jawahirin rasa'il ya ambaci irin wannan abu e cikin shafi na 60 juz'i na biyu yace wa iza hasala al-fana'u arafa al-abdu Allah shay'a illa Allah tabaraka wa ta'ala fa hunaka at-tauhid al-khalis alladhi huwa matlab ar-rijal yace wa idha hasal al-fana'u idan fana'i ya samu arafa al-abdu bawa sai san Allah shi a illallah ba komai sai Allah an koma asali kenan asalin wahadatul wujudi kenan fal aslul jami'u laha zatun wahida kenan an koma asali shine ai wahadatul wujudi eh, fal aslul ladhi baraza wahidun din kenan ai to a yanayin fana'i nan shine suka ce shine tauhidi an koma asali kuma wannan fana'in daga cikin anwa'ul fana shine alfana'u an wujudi siwa alfana'u an wujudi siwa kuma wannan fana'in na 'yan kowa Allah ne shine a ciki suke cewa arrabu abdun an gane arrabu abdun wal abdu rabbun eh, a cikin yanayin wannan fana'in Allah ya samu dace ina ganin za mu tsaya daga nan amma a gurguje in ɗan ƙara wani abu kamar yadda ai na karantu shekul islam ibn taimiyya a cikin amradul qulub wa shifa'uha in ka duba gashi nan na faɗi shafi shafi na 93 gashi abin da yake cewa dangane da masu aqidar al-ittihadil mutlaq yace fa huwa qawlu ahli wahdatil wujudi yace magana ne na yan wahdatil wujudi mun yi bayanin wahdatul wujudi a cikin jawahirul ma'ani kunji yace allazina yaz'umuna waɗanda suke rayawa anna wujudal makhluqi cewa samuwar Allah cewa kai samuwar bawa allazina yaz'umuna waɗanda suke rayawa anna wujudal makhluqi cewa samuwar abin halitta huwa ainu wujudil khaliqi shine ainihin samuwar Allah to a yanayin fana ake komawa asalin saboda ayoyi bawa ai daga Allah yake ko ka ce bawa ai daga manzan Allah yake a wajen su kenan shi kuma manzan Allah daga cikin zatin Allah yake eh, an bantaro ne daga cikin hasken Allah kuma wani zai iya wannan a sun ce ai Allah haske ne Allahu nuru samawati wal ard haka suke cewa da haka to tun da haka ne to daga ciki ta nan aka ɗusanu ko aka bantaro aka halicci manzan Allah shekul islam ibn taimiyya ke maimaitawa ya ce alladina ya umuna wanda suke rayawa yan wahadatul wujudi kenan anna wujudal makhluki cewa samuwar abin halitta huwa ainihin wujudal khaliki shine ainihin samuwar Allah ɗaya ne in an koma asali kenan yace fa'aza ta'atilul lisani'i yace wannan musanta Allah ne inkarin Allah ne wajuhudul lahu da kuma jayayya dangane da samuwar Allah sai ce fa huwa jami'un li kulli shirki wannan magana ya tattaro dukkanin wata shirka wahdatul wujudi in kana neman shirka wacce ta tattaro dukkanin wani kafirci da shirka ita ce aqidar wahdatul wujudi komai Allah ne saboda ai komai daga Allah ya fito komai daga cikin zatin Allah yake dan dan haka a haƙiƙa ba bambanci Allah ne kawai ba kowa kai ma ba kai sai Allah ya saura shine inda shehu ibrahim yake cewa wa idza ala zalika wasala ila halatin yakunu dhikru wa dhakiru wal mazkuru wahidan ce in ka ci gaba da zikiri ka ci gaba da yi sai a kai zuwa ga wani yanayi da zikirin da kake da kai da kake yin zikirin da Allah din sai ya zama abu daya shine kuma ya kawo a cikin asrul akbar cikin fasulun fi jazbiha eh wal jazbu huwa al wusulu to cikin wannan fasalin yana kawo hadisai da ayoyi yana sa su ba a mahallin su ba kullu shay'un kullu shay'in halikun illa wajaha kenan kowa a yanayin fana'i yake sa su yanayin jazaba kullu shay'in halikun illa wajaha eh, a nan fa yake sa su kun ja alhaq wa zahaq albatil wato Allah ya zo an yi fana'i wallahi haka shehu Ibrahim ya ringa sa su ja alhaq wato yanzu Allah ne ya zo a yanayin fana'i kai ba kai ba komai waza haƙal batilu kai kai ne batilu din Allah ne ya zo a yanayin fara wallahi haka ya ringa istilali da wayannan ayoyi wallahi yamullahu ma ya sha'u wa yusbit ya ringa janyowa wallahi ya ringa sasa a wajen wai a yanayin fana'i ne aka shafa kowa sai Allah ya saura to a ciki ya kawo wani hadisi wanda ai yanzu muna tuhumar 'yan ɗariƙa su tabbatar mana da ingancinsa shehu ibrahim ya ce wai wafil hadisul qudsi ma zala abdi ya taƙarrabu bi nawafilin hatta uhibbahu fa iza ahababtuhu kuntuhu fa iza kuntuhu ya kawo shi a cikin kashiful ibas ma an fi da abul abbasi wai idan bawa yana na fulfulu yana yi yana yi sai Allah har sai Allah ya so shi wai fa iza ahbabtu in na so shi kuntuhu sai in kasance shi sai bawa sai Allah ya zama bawa shine wa idastamarra din ala zalika wasala ila halatin din da muka nuna cikin firiya da tafsir ya kunu zikir wal a wa zakiru ya kunu zikir zakiru wal mazkuru wahidan cikin fira da tafsir ɗin da muka nuna mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da tamanin ya zikiru wa zakiru wal mazkuru wahidan shine fa'iza a haban tuhukun ɗin sai in so shi shine ibn arabi ke cewa fa waqatan yakunu al-abdu rabban bila shakkin yace akwai lokacin da Allah ke zama bawa babu kuma kokkonto fa waqatan yakunu al-abdu rabban bila shakkin akwai lokacin da Allah ke zama bawa Allah ya sa mu dace wannan shine halka na ɗaya daga cikin halƙoƙin da za su biyo insha Allahu magana daidai muka muka karanta ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah inda yake cewa dangane da al-ittihad al-mutlaq huwa qawl ahli al-wahdati wahdat al-wujudi alladhina yaz'umuna anna wujudal al-makhluqi هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجعود له فهو جامع لكل شرك anan za mu tsaya za mu buɗe layi Allah ya sa ku gane kuma wallahi ana ganewa ana fahimta kuma ana barin ɗariƙar haka za mu ta yaƙa su tunda dai kun dage sai kun ɓata addini mu kuma mun dage ba za mu bar ku ku ɓata addini ba Allah ya shirye ku in masu shiryuwa ne ku shi yasa dai gashi zan sa nan ba da Allah zan sa nan kira wanda yake da wani na cewa cikin abubuwan da aka faɗi ka zo mu baka dama da Allah ka faɗi eh, duk wanda yake da na cewa cikin abubuwan da muka faɗi Allah yana da dama ya zo ya faɗi ga nan ba nan Allah ya shirye ku Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam Allah shiga fata malam. Barka da dare. Na barka da dare an wani lafiya ya ibada ya wajen. To lafiya kalau malam. Wallahi muna jin karatu muna ji muna saurara kuma kuma muna muna ganewa. To Allah ganar da su suma. ma kuma gaskiya mallam a cikin abubuwan akwai an abubuwa wanda wanda na dan shiga shakku a kansu hmm. kamar wanne kenan to to gaskiya ni a fahimta ta gaskiya hmm. a cikin waɗannan malaman tijjaniyan gaskiya babu wani mutum ɗaya duk ina gani a tunanina suna taƙiyya ne dan anti ne kaɗai ina ga yake bin karantarwar shehu ibrahim yanzu da kuma shehu tijjani ni a fahimta na kenan ni ma na yadda da haka ni ma na gamsu ni ma ina tare da kai fahimtar mu da kai saboda wallahi malam duk wani wanda yake karanta littattafan sufaye na waɗannan mutanen abubuwan nan da ake faɗa wallahi akwai su kuma bayan wannan ni a system dina hmm. ni a system dina ina da ina da tafasir ma'ana tafsirin shi ba zan kira sunansa ba wanda a shek da tadrin zai kiransa da rasul jarima to ko shi akwai wasu ayoyi waɗanda suka sufayen nan suke amfani da su wurin tabbatar da da aƙida na cewa kowa Allah ne ba za ka ji direct directly ba ya zuwa sai da indirectly duk wani mai hankali ya je yadda yake fassara waɗannan ayoyin wallahi zai gane akwai burbushin wannan aƙida amma kamar kamar koye ta kawai suke yi ne ba sa ta ne a fili to dan shi kadai ne yake iya faɗar da fili gaskiya ne ka san da yake abin da suke faɗi cewa sirri ne shi yasa shehu ibrahim kamar yadda yake cikin jahir rasali yake cewa iyakum wa ifsha'as sirri لغير أهله فالواجب كتم الأسرار katmul شريعة النبي izharu shari'atin nabi ai sirri ne sun ce a daina faɗi a gaban mahajubai to su ɗin wasunci suka karɓa na shegunansu su su ɗan ƙila ko ba su fahimci wannan cewa ai baya halatta a yaɗa sirri ba inda aka samu ai matsala kenan amma ai suke saboda su shi ai gaskiya akwai matsala gaskiya wallahi wannan aiki da kuke yi gaskiya mutane dai kan ba su da da wani abu wanda za su biya ku da shi sai da Allah ya biya ku kuma Allah ya karfafa muku gwiwa ku na tabbatar da kira zuwa ga sunan maza Allah sallallahu alaihi Allah ya mana haka wannan kenan sannan abu na kusan karshe akwai wani abun wanda duk da dai bai dai shafi wannan maudu'in ba wanda shi ma abu ne wanda mutane ya kamata su kalli wannan abun da irin basira hmm. eh wato wato shi wannan ah, ra'asar zarima din mun sha da yawa tunda ina tafsirin sa ba wani tafsirin sa da ban ji ba to duk wanda ya zo gaba da tarikar tijaniya daga cikin sharadin ta me yake cewa wai in duk wanda ya shiga da tarikar tijaniya wa ba wai ba a fita ba zai fita ba eh haka shi wannan suka ce eh su haka shi wannan suka ce wai ba a fita to amma to amma kuma ɗaya daga cikin yaran marasa kunya na Bauchi din wanda ake wa lakabi da mai karayan hakori wancan karin ya fito yana faɗa cewa ai ba dole bane da rika a fita ai ba dole bane duk wanda ba zai bai fita to kaga wannan abun abu ne wanda duk wani duk mai hankali ya kamata ya gane wannan abun nasu gaskiya tana cikin rudu kenan to eh amma nan dan uwa irin wayannan sunaye haka <laughs> to Allah ne ya sa mu dace wala wala malam mutane ne muka dinwa suna suna faɗa to kuma musamman mu da muke da dan ido a bangaren shari'a ka ba a kira mun sunan mutum to kaga sunan da mutane suke faɗa wanda mutum dai ba zai ce gashi ba ai ai dole a faɗa saboda ba ma kama sunan mutum gaskiya mu magana a kansa okay waye kuke mutane muka da suna faɗa okay to Allah ya sa mu dace waye kuke kenan a to ai dole a yi wayo mana dole a yi wayo saboda abubuwan ne malam mutanen ka sai yanzu hujja ta kare musu fa da an yi kaza kaza sai dai ka je kaza kaza ba da an yi kaza kaza sai dai ka je aka aka suke abubuwan su ko wancan kana ai muna ji daga cikin ɗaya daga cikin su wanda ya kira ya west time na kai bata ma lokaci hmm. wanda a ƙarshe in ma da ya gaya maka shi akan hakika yake kallon ayin Qur'ani na san ba za ka ba za ka ba da lokacin ka kansa ba gaskiya wai shi hawa na gaya maka yake wai kowace aya Qur'ani tana da fassarar eh, zahiri da kuma batini <laughs> <laughs> Allah ya sa mu dace Allah Allah Allah wani Allah ya tsare mana ku Allah Allah ya kara lafiya kuma Allah ya karfafa ku zuwa ga gadawa zuwa sannan kuma Allah ya taimake ku da iyalan ku gabaki dai Allah ya biya ku duniya da lahira amin amin kai ma Allah ya ma haka Allah ya muku kuma da za ku nuna kai mun gode amin malam da zan take na Allah ya taimaka shi Allah ya kai muku amin wa alaikum assalam to yan dariƙa dai ga mu mun zauna kada kuma sai na tashi wani kai kira na Eh, duk da yake yanzu ban sani ba ko shewunan ne suka ce su daina kira saboda in suka kira suna tozarta shewunan a gabana eh, ban dai sani ba ko an ce su daina kira ne amma duk da haka in wani ya ji tukake wallahi fituwa yi kuna ganin za mu bar shi duk abin da muke daidai Allah ka ba mu lada wanda muke kuskure Allah ka yafe mana ka ba mu kun jarawa sai mu tara a halka ta biyu insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa